lokacin ya zo mu kanmu mun matsa mu ga muna raguwa saboda idan aka ce gwaurayen nan sun yi yawa kuma matsala ake samu cikakkiya gaskiya ne amma ana rage gwauraye ana rage fyaɗe ana rage wasu batanci da yawa ne yawa amarya amarya kunya da ake ji da abin da ya taho a yake yi. ina ina a daidai ga ango ga amarya eh. tun da ka nesa nake jiyo ƙanshin amarci ai turaren namu ai yafi ƙarfin almuski ai wallahi na ga alamu ni kaɗai ne anan wajen nake nake tawari irin na gauranci a to ba kana tare da ni ba ai kana tare da ni ko da yake haka ne ni ne dan naman ɗaki. ai ka eh, kai ne na gefen amarya Allah eh, ai ba ai haka ba ai tun da nazo wajen nan ba zan tafi sai an bani kudin auko eh a tamfa ba a Allah ya sai ka tawa sai an can garin to me za kudin ka ku dai ba kudin ku dai ba ka yadi ba kai baka san me ake yayi ba ai abin da ake yayi shine a baya shi za mu sa mu gwangwaje mu ba da kala kuma ku a baya ma za ku dinka a bayan nan fa na ga tsine mata ma ake tsine mata garuruwa ake binni da ƙauyen tsine mata ake har kudu da basu santa ba kuma ku ce ku ita za ku dinka ai baka labari ko sama da tsinewa a baya ake mu da ita za mu sa babu ruwan mu da wata tsinewa ita muke so shine shi dan Najeriya fa bai iya yayi ba Eh yana so yana zagi a to ai dan Najeriya yanda yake eh. yanzu Najeriya barin gama Najeriya ana yayin a bata abu jama'a gaba daya dauke ɗariƙar bata abu amma ka taba an yi yayin yiwa Najeriya addu'a ina ba yi ba yi ko ba haka bane to ai barka da a ce inda ake tsinewa a baya haka jama'a muka taru muna yi wa Najeriya addu'a da mun samu ci gaba ai kwarai gaskiya ai dan Najeriya ba zai taba zama dan a hada kai duk kasan nan ayo kasan nan addu'a ba saboda san zuciya yanzu abin da zai faru shine za mu je mu shawara mu tattauna mu kawo muku kuɗin ku je ku sai a baya mu ma za mu je mu sai 20 kamaraya idan da wanda ya dinka mana kuma ya kwace ishirin kamarayan da shi da yayi ne. Haka maganar ka take. Kuma wanda ya kwace a baya ya kwace. Babu. Za ku sa a baya. Yanzu bari mu je bari